Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna Ragon Miji Return. Umma ta kalli Jamila tana ta bacci da ganin shi ba na lafiya ba ne tun ɗazin take mata magana, amma shiru. Umma ta kalli yaron ta kalli Hajiya ta ce ina ta magana shiru ko a samo masa zamzam da dabino kafin ta tashi. Hajiya ta ce to, jikinta a sanye ta fita ta faɗa wa Khalil, ya fita siyowar. Bayan ya dawo Umma ta bashi ta ci gaba da rungume shi Hajiya kuma Khalil ya maida ta gida. Jamila bata tashi ba har washe gari aka sallame su tana ta lullumshe idanu. Umma ta kama ta suka tafi gida. Aliyu kullum azumi ba fashi ba hutu. Abin ya matuƙar damun maman shi yana shirin fita aiki ta shigo ɗakin. Ya kalle ta ya ce mama lafiya kuwa? Ta ce Aliyu Zauna mu yi magana. Ya zauna ta zauna tana bin shi da kallon tausayi ta ce Aliyu, ka nemi wata matar ka ya aure rayuwa ta ta tafi haka kullum azumi ba hutu kuma ka san kana da buƙatar auren. Aliyu na jin nauyi kan shi a ƙasa cikin ladabi ya ce ki yi haƙuri mama insha Allah zan yi aure in lokaci ya yi ni ma ina son na yi auren. Mama ta ce Allah ya yarda amma ka rage azumin nan kana kana hutawa Aliyu ya ce to ba dan zai daina ba. ta ce Allah ya bada sa'a sai ka dawo. Ta tashi ta fita ya shiru yana nazari, nan kusa dai bai hango ce yake so ba. Ran shi ne ya fara zafi tuno invitation na bikin Samira da ya gani da Sabir. Ya tashi ya fita ya nufi wurin aikin shi. Madina, sati biyu su basira suka yi suka dawo ta sanya haƙorinta in ta yi fara'a sai walƙiya fatar da ta yi ta yi fari saboda jin daɗi da kwanciyar hankali da cin ingantaccen abinci. Shi ma Alhaji ya yi haske sosai saboda kulawar da yake samu da abincin da yake ci sannan fruit ɗin sun taimaka sosai don yanzu tumbin nashi ya rage girma ba kamar da ba. Ya yi sakwakwa shi kanshi yana jin daɗin jikin nashi. Gobe ne tafiyarsu zaune suke suna kallo Fasilat na bawa Alhaji fruit salad a baki. Wayar shi ta yi ringin. Ya ɗauka ya ce uwar gida sarautar mata. Hajiya Rukayya ta yi murmushi ta ce ta yi murmushi sosai take jin sauyin Alhaji in ta kira ta san yana cikin farin ciki sosai. Cikin sanyin murya ta ce, Ina yi ne?" ya amarya? Ya kalli Fasilat ya ce, Tana lafiya, ya yaran fatan kuna lafiya ta ce, I, eh, sai dai kewarka da muke yi. Ya yi murmushi ya ce, I know, kun yi haƙuri sosai. Ni ma ina cikin kewar ku, goban nan muna kan hanya. Hajiya Rukayya ta ce, To Allah ya kai mu lafiya a gaida ta. Tana gama faɗa ta kashe. Alhaji ya murmushi yana kallon waya duk da ba kullum take kira ba amma tana ƙoƙarin kira. Ita ko Abida duka bai fi so biyu ba ma ta kira saboda kishi kuma tana samun lafiya take fita. Suna haɗiye suna haɗuwa da Jamil ɗinta. Fasilat na gefe ta ɗaya fruit salad ta nufi bakin shi. Mistake ya zuba a saman ƙirjin shi ya kalli wurin ya kalle ta. Ta ɓata fuska ta ce don Allah ka yaƙuri mistake ne. Tana shagwaɓa ya ce an ki a haƙurin Yana murmushi ya ce sai na rama. Ta yi dariya ta ce please ma Nadiya bari zan gyara ɓarnar da na yi. Ta sunkuya ta fara lashe milik ɗin tana tanɗe baki ta lashe ta ɗago tana murmushi ta ce very tasty har ya fi fruit salad ɗin ma daɗi. Alhaji ya murmushi yana mata wani kallo. Saboda yanzu yana jin shi sha'awa fiye da baya. Ganin kallon da yake mata ya sa ta yi murmushi ta tashi za ta tafi bedroom ya jawo hannunta ta faɗo jikin shi. Ta kalli fuskar shi ta kure ta da ido ta turo baki za ta yi magana. Kafin amma ina bai ba ta damar yin maganar ba. Fasilat tana dariya tana lullumshe ido ta kwantar da kai a jikin shi tana ƙara son mijinta. Tuna gobe za su tafi sai ta yi kwanaki ba tare da shi bai sa ta miƙewa ta nufi bedroom. Ta janyo akwatin da take shiryawa ta ci gaba da zuba kaya a ciki zuciya tana zafi. Tana ta zubawa ta kasa jurewa ta fara kuka tana jin dama su yi ta zama haka har abada. Alhaji sai da ya gara hutawa sannan ya same ta ɗakin yana shiga ya samu tana kuka mara sauti. Hawaye kamar famfo. Ya zauna a gefen bed yana kallonta ta ci gaba da saka kayan tana yi. Ran shi ba daɗi ya ce diya ba kya son tafiyar. Ta kalle shi idanu jawur ta ɗaga kai, ya yi murmushi ce ba ki misin ɗin ummi ba da yaya da rabi'a da dai sauransu. Ta sake ɗaga kai tana hawaye, ya yi murmushi ya shiru sosai yake misin ɗiyan shi. Yana son ganin su kamar yadda suke ji, duk in sun yi waya sai sun faɗa mai ba ƙananan ba ba manyan ba. Kuma yana son ganin matan shi duk da haka ya ce to ki daina kuka, an fasa tafiyar. Ta tsaya da sa kayan ta kalle shi da sauri ya ce, I ba za mu tafi ba sai kin gaji da ni. Ta fara dariya jin furicin shi wai sai ta gaji da shi ba ta hango ranar ba kuma ba ta fatanta. Ganin tana dariya ya sa shi jin sanyi ya ce shi kenan. Ta girgiza kai ta ce ni ba ranar da zan gaji da kai mijina. Ina matuƙar son ka bana gajiya da kai. Zan dai hakura saboda akwai nauyin wasu a kanka sannan. Na san kana son ganin zuri'arka kuma kana son ci gaba da ayyukanka. Ni ina kuka ne saboda zan yi misin wannan lokacin da ni da kai muka kasance har tsawon wata ɗaya muna tare kowane daƙiƙa. Ya yi murmushi ya ce I love you dear sanki na da sanki na daɗa ƙara damƙar zuciyata ina matuƙar ƙaunar ki sosai. Ta yi murmushi ta ce thanks ta ci gaba da aikin ta ya taso ya zauna yana taya tare suka gama. Suka yi wanka suka fita gari yawo na ban kwana Sai dare suka dawo suka ci abinci suka sha kofi suka kwanta cikin dare Alhaji ya farka. Ya fama muzarta don baya missing ɗin single night. Sai da suka muji juna sannan suka sake wanka suka kuma bacci. Washe gari a sukuku suke su duka kowannensu yana son zuwa Najeriya amma suna missing moment ɗin. Karfe 12 su ya ɗaga Najeriya. A Najeriya yau sajiyar gayya da Abida busy suke. Shirye-shiryen tarbar ɗin kuma girkin Abida ne. Suka haɗa komai suka kai dani suna jiran shi. Hajiya Abida an sha kayan mata iri-iri don kar ya ji talami saboda ya rabu da sabon saboda an kwana biyu. Da maraice suka iso Najeriya, drive ya zo ya ɗauke su ya kai su gida suka yi wanka tare. Ta zaɓo kaya ta sa wa Alhaji sannan ta feshe shi da turare ta tsaya tana kallon shi. Ta ce ka ga yadda kai kyau ko sosai. Ya eh, yi murmushi ta ce ni ba zan yi ba gaskiya sai na yi selfie ina kallo ina kallo ina jin kishin kwalliyar nan. Ya sake yin murmushi yana kallon ta ɗauki waya ta ɗauke shi picture sannan ta je ta rungume shi ta ɗauka suna ta murmushi. Tana dariya ta ce to Allah ya kiyaye a gaida su mommy da aunty an gobe zan je gida da safe ya ce za su je amma ki shirya da wuri sai na kai ki kiyo ni a can. Ta yi mai kiss tana jin daɗi ta ce na gode ta yi masa rakiya har mota Tana ɗaga mai hannu ya tafi yana mai kewarta na yau kawai. Ta koma cikin gidan ta kira Rabi'a ta ce ki taho ki ga amarya mun dawo. Rabi'a ta ce a haye su amare. Yanzu ko ina nan zuwa ta kashe kira. Fasila ta yi murmushi ta shiga kicin ta haɗa ti ta dawo falo tana sha. Alhaji na isa tem ɗin yara na dawowa makaranta suka fito a guje suna rungumarsa. Yana ta fara'a da jin daɗin ganin su lafiya. Ya bai da kallagun sa hajiya riƙayya da ke tsaye hajiya riƙayya na murmushi yayin da hajiya abida ke yaƙi. Sosai take jin kishi da haushin sauyin shi ya yi wani fari ya yi kyau alamun ya more. Suka ɗunguma ciki, ya zauna kan dani, Hajiya Abida ta fara sabin ɗin shi yara na gefe suna ta kawo mai labari. Yana ta amsa musu, Hajiya Rukayya ma na gefe sai kallon shi take tana murmushi. Abin ya matuƙar birge ta yadda ya dawo kwas kamar ba shi ba. Ya zama wani matashi cikin shekarun shi, a zubta goma, 43 kenan. Hajiya Abida ta gama mai sabin yana ta kallon abincin. Fried rice ce da stew ya kwana biyu bai ci shinkafa ba. basila ta hana baya bai son ci ba. Dan ya gane daɗin abin haka nan ya ɗan ci sannan suka koma falo. Aka shigo da tsarabar suka fara rabu. Kowa na murna. Fasilat tana gama shan tea sai ga Rabi'a, ta je ta buɗe mata Rabi'a ta faɗo jikinta tana murna. Fasila ta ce ba a hankali kar ki zazzage ajiyar jiya Rabi'a ta yi dariya ta kalli cikin. Da murna ta ce da gaske Fasila ta girgiza kai ta ce wasa nake amma ki a da, Allah ya sa ya shiga. Rabi'a ta ce amin tana gara kalanta ta ce ke kin ga yadda kika koma hajiya guda kin yi fresh wallahi kai da ma Fasila ta yi murmushi ta ce in dai Saudiya ne ai Alhaji ya riga ya biya miki. Kawai ki jira lokaci. Aure kuma kamata ya ki nemi Fahad za ki ji daɗin shi sosai. Ta ƙarasa da zolaya. Rabi'a ta yi tsaki suna dariya suka wuce ciki sun sha fira. Sannan suka shiga kicin suka dafa shinkafa jalof da kifi suka ci. Suka sha drinks Fasila ta ba wa Rabi'a tsarabarta. Ta riga da afta da kuma 'yan kunne. Tana murna da godiya da za ta tafi sai da Fasila ta fara tura ta. Ta siyo mata fruit sannan suka yi bankwana. Fasila ta koma ciki ta da tsarabar ummi dogayen riguna da zinari da ta yaya omar da matar shi. Ta fita wa matan Alhaji da yaran shi domin duk sai da ta lissafi da su. Ta zuba su a wani ƙaramin akwati da niyyar gobe ta ba shi ya kai musu. Bayan ta gama ta yi sallar isha'i ta kwanta, ta kira Alhaji. Yana cikin iyali ya ɗauka yana murmushi Tana yi ita ma ta ce diya ya gajiya ya iyali. Ka same su lafiya ya ce lafiya lau a Lafiya lau hofke ma lafiya ta ce um dama kira ne na ji ka. In ka same su lafiya ina gaida su sai da safe ya ce na gode sai da safe. Ya kashe wayar. Fasila ta shiro ta yi murmushi ta girgiza kai tana jin wasannin yara a cikin wayar. Suna ta murna. Ta rinsa ido sai bacci. Hajiya Abi tana gefe ta jawo shin kiran. Dare na yi yara duk suka yi bacci Alhaji ya koma ɗaki ya yi wanka. Ya yi shirin kwanciya ya haye gado. Ba da jimawa ba sai ga Abida ta shigo tana kumburi. Ya kalle ta ya girgiza kai ta zo bakin bed ɗin. Ta zauna. Ya mai da hankali gunta in kul ya ce farin ciki na ki ƙaraso sama. Ko ba kya kewata ne. Ta kalle shi da mamaki. Tasa ta kora ta zai yi ko ya ce ya gaji. Ta ɗan yi murmushi ta hau gadon ya jawo ta jikin shi yana aika mata da sexy kallo. Ya kai baki a kunnen ta cikin raɗa ya ce sai da kika yi wahalar saka sleeping dress bayan kin san na yi kewarki. Ta yi murmushi ta ce ni ma na yi ka sai dai ban sani ba ko za ka karɓe ni. Ya yi dariya ya ce that was a first", kin ji ko? Ta kure shi da kallo. Ba tare da ya damu da kallon ba ya fara romansin ɗinta cikin ƙwarewa da salo kala-kala. Jin rikicewar da Abida ta yi ya sa ya fahimci da yana su sosai, amma daga zuwan Fasila ta gyara shi duk yadda ta so yana ta ƙara jin santa. Ita ko Abida ta yi laƙwas kishi ne falranta, ai ta so koya masa hakan bai ba ta dama ba, amma yanzu cikin ruwan sanyi wata ta maida shi yadda take so. Saura Kiris ta yi tsaki sai ta fasa da kishi da shaiɗan na ta ƙunshe. Sex ɗin tana ganin na Jamil ya bi komai duk daɗin da ta je. Ba ta sha mamaki ba sai da Alhaji ya sungume ta ya kai ta tare tana ta kallon shi ya mata wanka. Ya dawo da ita ya maida mata kayanta ya sa na shi ya kwanta yana ta limshe ido. Tana ta kallon shi ya ce mai kankana menene? Ta ce ba komai. Ya ɗaura hannu a kan ta ya ce okay then sleep. Ta kulle ido tana ta mamaki har barci ya ɗauke ta. Shi ko tunanin rayuwar bedroom ɗinsa ta baya yake yana jin dama dama da ta dawo yanzu. Ashe ya yi mishin jin daɗi da yawa, su ma matan yana wahalar da su. Da safe bayan ya yi breakfast da shirin ofis ya nufi gidan Fasilat ya samu ta gyara gidan. Tana fitowa wanka ya shigo suka sakar wa juna murmushi ta ce good morning. Ya ce how was your night? Ta turo baki ta ce so boring. Ya yi murmushi ya ce get ready gobe a yi min tarba mai kyau. Ta yi dariya ta zauna a kan seat ta miro tana ƙara goge jiki da towel. Ya zo ya zauna bayan ta ya ce be quick kar in makara. Na ga kin shi aiki ba na son kina wahala. Yau zan sa a kawo house Yau zan sa a kawo miki housemate tana miki komai ki rinka hutawa. Ta kalle shi ta madubi ta dariya ta ce ni sai na ni sai na ga kaya haske ma. Jiya kawai matanka sun iya kula. Yayi murmushi ya ce wasa ko ko dai na fara baki. Ta shiru ta yaya to ɗin jikinta da sauri ta fara shafa lotion alhaji ya sararin sai ido. Tana ta sauri ta kalle shi ta miro ta ga idan shirfe da wasa ta ce diya bismillah. Ya fara dariya yana girgiza kai ya ce zan kama ki ne. Ni kike wa kwalela ko? Ta yi dariya ta shafa powder da lip glow. Ta saka dogon riga black da mayafinta black rigar ta sha aiki. Ta fesa turare da sauri ta jawo akwatunan. Ya amshi ɗaya suka fito suna cikin mota yana driving sai ya waigo ya kalle ta. Sannan ya ci gaba. Tana lura ta jiyo tana fuskantar shi ta ce na haɗu. ta matse lips. Alhaji ya dariya ce kamar amarya. Ta zaro ido, ta ɓata fuska ta ce da ni. ce, ya yi murmushi ce amaryar Alhaji Nura. Ta yi dariya ta ce ka faɗi dai. Ya ɗan ɗan dogo ya ce ai na gama kwashe amarcin. Ta rufe fuska tana dariya sosai. Cikin nishaɗi suka isa gidansu. Ya kalle ta ya ce ki faɗa wa ummi zan shigo yanzu na gaida ta ta ce oke ga akwatin nan zan bari abut in ka je gida a rabawa yarana. Na su momi ma suna nan ciki daban. Yana ta kallon ta yace baki gana musu tsaraba ba har wata kika musu. Ta yi murmushi ta ce naka daban nawa daban. Ya yi murmushi ya ce thanks ta kalle shi tana fara'a ta fita. Ta shiga gida tana murna da salama da karfi ummi ta fito da sauri Fasilat na murna ta ji ta rungume ta tsamtsam tana jin daɗi. Ummi ma ta ji daɗin ganin ɗiyartan hakan. Ta janye ta tana kallon ta tace shi baki faɗa min yau zaki zo ba? Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.